kike haila Allah ya halarci duniya abu hudu ya yi dan adam abu hudu ya yi zafantaka ya yi sanyantaka ya yi busantaka ya yi zafantaka busantaka danyantaka da sanyantaka haka lokacin da ake sanyi in ana sanyi me kike nema suweta ruwan zafi ki sa haka ne haka ne ko wayannan shine bambanci idan ana zafi sai kika kina cire riga kina bukatan iska idan kina mura mura akwai muran iri biyu akwai muran da sanyi ne ya kawo shi akwai muran da ƙura ne ya kawo shi kowanne da treatment din da ake masa eh muran da ƙura ya kawo shi da muran da sanyi ya kawo shi muran da sanyi muran da barkono ne ya tara shi kina atishawa shi kuma ruwan sanyi yake bukata muran da kika yi shi shi kuma sanyi ne ya kawo shi kina norindos shi ke bukata ruwan dumi ya fita there are two differences so akwai yadda ake treat mura daban-daban na wayan nan dodalin baseline din da muke magana chemical din da yake fita kinga suke fita za su protecting ɗinki already idan suka protect ɗinki saboda suna da lactic acid ke kuma sai ki ɗauki kowane irin sabulu that comes your way kowane irin sabulu ki ɓata kanki da shi a matsayinki na ƴa mace a matsayinki na ƴa mace sai ki zauna tashi za mu zo mu kwanta saboda kawai kin yi aure sai ki kwanta tashin aspire cikin abin da yake boosting wa ƴa mace ƙwayoyin halittanta za ki zo ke ba za ki azkar ba babu karatun alkur'ani mai girma babu wanka da wuri babu komai a cikin abincin da zaki ci din so nawa kike cin zogalen shi wannan da suke eh, eh, dankalin tura dankalin hausa dankalin bayan sama in kika tafasa shi ko ruwan dankalin hausa zaki iya wanka da shi ki gyara jikinki yana da collagen yana da collagen so nawa kike gyara jikinki da shi shi din so nawa baki sani ba amma bana da kika sani shine mu na yanzu da duk wannan abinci da muke magana muke magana zaki ci dawa an zayar da shi gero an yadda shi masara an yadda shi baki iya sarrafa shi ba sai ki je ki dauki indomie, sai ki fara ki ci taliya taliyan in aka ce ki vegetable soup ki vegetable soup da za a zo ba za iya ba kukar ma yanzu ba za ki iya ba idan kika dauki kukan sai a matsayin ki na ba fulataran gombe idan zaki kuka ko zaki taushe ko zaki waye nemo na other places ki a matsayin ki na ya mace juwairiya i stand before you yau ina gaya muku na iya dafa shinkafa daban-daban 37 dishes shinkafa zan dafa shi 37 dishes shi kadai zan dafa ta 7 dishes yau ana zaune yau idan kika yi fushi mijinki ya fushi wani irin siga kike ba shi hakuri da shi da wani irin siga now sai muna rating duniya yanzu duniya da turawa da bakake da kowa na rating duniya 95% ana da wannan ciwon sanyi sai mu koma analysis da malamai kuma suka yi suka ce abubuwa guda biyar yana kutsawa cikin auratayya yana lagalaga da auratayya a lagalagan da yake da auratayya sai mu duba na farko sai suka faɗa environmental problems shine biyar a matsayin ɗaya mace wani irin training aka miki wani irin training aka miki a matsayin ki ɗaya mace da zaki fuskanci wani jarabawa na ɗa namiji to ba za ki taɓa yin aure ba sai kin san wace ce ki waye mijin da zaki aura a cikin jarabawan da ake yi na auratayya before going into matrimonial home there are things you're supposed to know ke me yake saki farin ciki me yake saki bakin ciki wani irin abinci ke fi son ci part of it shi ɗa namiji da zaki aura a hiran da kuke yi da shi duk hiran da ke zo kina ta sun sun da kyana ganki labarin zai canza an jima aure ask sunana Juwairiya Usman Suleiman. an haife ni a wuri kaza na yi makaranta a wuri kaza na yi kaza na yi kaza ni ba na son magaryaci ina son mutum mai mutunci mai kaza mai kaza daga kin fara presentation din kanki a wanda zai aure ki gobe zai fara tantance kanshi before he comes around idan da ƙarya a ciki zai tantance kanshi you don't do that sai dai ki take face to ki zo kina ta ƙarya ke karan kanki baki san kanki ba so har ayi yi auren ki baki san kanki ba iyayen ba su san waye za ba burin kawai a auren auren kuma yin ta ake mutuwa take har gobe har yanzu kuma mun kasa gane points in auren sai kuma mu ne Hausa Fulani masu matsala har gobe we cannot fight for it we can't fight for it why muna zaune in an je za zo aure da ke sai a miki gado a kai lefe ya je na ta ciza ya tsaya ta Allah ya isa lefan sama an cuce shi an kawo damuwa a baki nama a baki komi you can't cook presentation a ki da ya mace you can't do it baki iya komi ba ya just there ga kinan dai ga kinan dai kawai so malamai suka yi magana wannan biyan out of wannan environmental problems ake faɗa ran da mace za ta yi aure mijinki dole ki sani a rayuwarki me ya fi son ci best food ɗinsa kun sa ne sake tambayan best food barin gaya muku na farko idan namiji mace bai kamata tana da sallo guda ɗaya na cewa miji ya haƙuri ba wallahi you can fight a man with cewa to ka yi haƙuri yau to ka yi haƙuri gobe They tell them to You just send you away. Abincin da kike ci, abincin nan da kike ci kullum kullum kika tambaye shi me best food din shi. Ran da ya bata miki rai. Ana sana'a ne ba don ankon biki ba, ana sana'a don ka sustain kai sadaka a gidan arawai ka manajin aurenka ka samu hanyar shiga aljanna. Dauki kuɗin ki. yi mishi abincin da ya fi so ki feshe turaren da ya fi so ki laɓe a ɗaki kina ta leƙe when he comes around yana zuwa dining kwanan makin kin canza ta yana bude ta zaki ga ki kalle shi daga cikin ɗakin ki labe zaki ga yana dariya because it's what he likes daga nan da bai niyan sallama ba zaki ce na ina kike sanda zuwa yalla bai sanda zuwa yana zuwa turaren da ya ɗebe shi kin ga wannan abinci ya ɗauke 50% 30% out of it ya bi saura 20% 20% zai da bakin shi ke kin sa ma abin da kika mun ɗazun ba ki kyauta wallahi na san ban kyauta ba aka yi haƙuri wallahi na san ban kyauta tar na san ban ni fa ba na san irin wannan yana bata mura kai haƙuri i know it i know kai haƙuri kai haƙuri a wurin har kina da wani aji ne ke har kina da wani aji ina kika ga aji ina muke koyon auren mu ne yau problem da muke da shi shine serious ki ce Omer da Zira ko the best uh, what do you call it the best uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, seasonal film ko shine Omer da zira ki je ki bude hausa novels kina karantawa ki bude kinikan ki bude hausa fina-finai kina ta karantawa wai a wurin nan mutane they are just looking for money guda nawa suka yi aure suka zauna tell me actors actresses guda nawa suka yi aure suka zauna ke da Allah ya miki baiwa ya miki ni'ima a matsayin ki ta musulma da zaki aiki ki samu lada wallahi summa tallahi la ilaha if you don't do it go back to your husband bend down and beg him abin da yasa aka ce mu ne hausa fulani masu matsala muna da yare a najeriya irin su yarbawa muna da irin inyamurai shi yasa idan mazajen mu suka auro su ba ma iya competition da su you cannot compete with them ba za ki iya competition da su ba suna da wani matsala su idan har ni na san wata bayar biya da na sani aurenta ya mutu a lagos ta zo arewa wallahi bahaushe ne ya aure ta bayan shekara goma sha biyar sai bahaushe ya dauke ta bayar biya ki daukanta domin tambaya ɗaya za a yi mijinta yana da rai a ce yana da rai bata da halin kirki the conclusion kawai bata da halin kirki ke ku a arewa mu hausa fulani an koya mana kirari namiji goma ba uba goma ba ne namiji kanin ajali ya kashe ki ya kururuwan jana'izan ki namiji buhun kaya namiji tsantsan majina mahaifiyarki ne za ta je ta shaƙe mijinki a idan da shi mahaifiyarki ce za ta koya miki sata ki ɗebi abincin miji kina kai mata mahaifiyarki ce zaki koya miki sauraron wani namiji ta ce cousin ɗinta ne ai dan uwanta ne kaza kaza ba tsari ba komai ta koya miki sai mu wannan in kina son ki zauna lafiya a matsayin ki na ya mace ran da aka zo shi yasa a courses da muke yi wa ma'aurata dole ki tambaye shi wani kaya fi son mata ta sa idan za dannuwa kike sawa ki sa zannuwa ki kamshe ki waye to yanzu yana son skirt da blouse yana son ki dame da jeans yana so ki fito matan zamani dole ki nemo su ki iya aure ya wuce tunaninki wallahi it's not what you think idan yana so a ci abin an miki dining table shi dining table baya burge shi tabarma yake so a zauna entertain him da tabarma idan ba shi yake so ba if the kind of man da yana son abincin shi by 7 o'clock by 7 o'clock yabancin shi is ready dole dole kawai ajiye tarbiyyar gidanku ajiye tarbiyyar if you want to be successful a gidan aure ke barin gaya miki mijin da muke da mata hudu haka Allah ya da namiji you cannot escape that wallahi ko mahaukaci ne wannan emotional contact da muke fada ko mahaukaci ne baya mutuwa yana nan zai ci abinci mummuna zai sha ruwan kwata zai yi datti shekarar shekaru baya, amma yana ganin mace ya san mace ce ba zai mutu da zaman for you amma kuma a gidan auren ana tattacewa wace ce wace ce waye waye to wannan ne ake fighting for homemaker ke ce likitan mijinki ke ce computer analyst ɗinsa ke ce accountant ɗinsa ke ce nurse ɗinsa ke ce ƙawarsa call me if you want to call by the day ya ce yana ɗakin ki jikin shi na bari because duk logic ɗin kin sani you know it duk logic ɗin kin sani that's just the plain truth ya zo ya ɓata rai kin masa kirari ya ɓata rai kin masa waga eh ni ma na mun waga ni ba eh na ana mun waga kuna so muku ne in muku mata wagan da mijina ke mu? idan raina ya baci zai ce mata suna ganin juwai raba za a basu ba samari suna ganin juwai raba za a basu ba gayu suna ganin juwai raba za a basu ba sauka a hankali taka a hankali sauka a hankali juwaira sauka da sassauci 'yan mata guda nawa ke miki guda nawa ke miki you cannot even do it because you are not ready to do the sacrifice in marriage you are not ready to do the sacrifice wallahi tallahi matan arewa na rantsi da Allah da ana sha'awan a zuwa ga mata daga arewa saboda kimar mu da darajar mu da al'adar mu tana da kyau amma yanzu gudun mu ake gudun mu ake saboda halayyar mu a ki kina ihu a waje a ki kina ihu a waje baki sama ce ba wannan shine part of PR zaki don a gurguje malamai na tsaye zaki abinci mai kyau zaki sa suturan da yake so zaki gyara daki position din da yake so lokacin da yake da kina da sigan yi masa he calls me lokacin da ake fada a kaina an dauka ko sunana ne an dauka ko sunana ne eh ya kira ni ya ce mun precious abu mai mahimmanci yake kira na suna na he called me banda a ce masa me sunanta na gaske har cewa kai wa musulunta ne har yau ana fada wasu na cewa musulunta ta mijinta precious yake kiranta sun dauka haka ne kira shi suna daban-daban mai martaba ran kai dade ran kai dade why why idan kuma kin kira da quality time akwai five languages of love idan baki iya su ba part of it shine quality time quality time din da muke magana ina quality time din da muke magana quality time misali barin baki quality time quality time shine kina da exams saboda rena maza da muke saboda bamu da quality time a rayuwa kina da exams kina da exams a jami'a exams ne na fita sai mijinki ya dawo sai ya ce miki ga abokanansa sun zo kuma ke ke so ki dafa masa abinci wallahi 80% din matan hall din ba za su yi ba 80% ba za su saboda baki da quality time kin mai da shi dan iska wannan makarantar ya fi maki don baki gane me ake nufi da aljanna ba you don't know that baki sani ba so abin da yana maki shine tabbi jam baka san dafa maka abinci ba tuntuni sai da kaga zamu zamu jarabawa wallahi ki zauna ki abinci ki je hon na tinar da Allah cikin iko Allah biyayyan aure zai saki ci jarabawa wa billahi azimu zaki ci jarabawa ba wannan ba ranan sallah misali yan uwanki ana taruwa a gida ana mitin ana komai har kin shirya za ki fita kin fita sai kira ki da Allah dan dawo mana yi hakuri gashi yanzu mamana ta kira ni ta ce min a mata kaza a mata kaza tuba kayan tuba kayan ba za ki iya ba words of affirmation wannan words din me kike faɗa idan ran shi ya ɓaci mata magabata da suka fi mu daraja suka fi mu kima suka fi mu martaba wanda aka stampin musu aljanna tun daga duniya they were fighting for marriage they were fighting for marriage nana aisha Allah ya kara mata yadda ana cewa ita ne na hudu a wajen kawo hadisai duk duniya a little girl that sallallahu alaihi wasallam married duk labarin da ake na nana aisha nana aisha he always stayed with her shekara tara yarinya ne kankanwa nine years nine years ya rasu ya batta at the age of 18 at the age of 18 ya rasu ya batta amma she so she was so marvelous Allah ya kara mata yadda we don't learn from her ba mu koyi komai daga wurin ta ba ba abin da muka koya ba banta multi-billionaire ne ba multi-millionaire ba multi-billionaire ne sai abubakar amma tana accounting cewa akwai lokacin da ta zauna a gidan annabi sallallahu for three months wata uku suna cin bagin abinci ne guda biyu da dabino da ruwa it was what they were taking bata kai garan shi gidansu ba bata ce na gaji ba because matar rufin asiri ne Nana suma, Allah ya kara mata yadda ta aure Zubair bin Awam he only has a horse doki ɗaya yake da shi doki ɗaya yake da shi a rayuwarsa za ta yi tafiya ana kimanta o kulma kamar daga Bauchi zuwa Kano kamar tafiyan 300 and something kilometer za ta taka ta je ta kawo ruwan ta kawo ruwa na doki ta kawo ciyawa har tana business din wannan din amma she was respecting her marriage su aka musu alƙawarin aljanna nana ma Allah ya ƙara mata yadda ce mata aka in bata yi hankali ba wata mata ta riga ta shiga aljanna just the say ke kina zaune ki ce ai mijinki gwamna ne wani kansilan ƙauye a'a wani mai unguwan ƙauye kina wani kafafa bata yi wannan ba sai ta ce bar ta waye wannan matar wannan matar da aka ce za ta riga ta shiga aljanna wace ce wannan matar ta je ta duba ta gani words of affirmation din kenan da masana suka yi magana yanzu shi za mu yi magana words of magana mai ratsa zuciya shi za mu yi magana shi yanzu wannan matan da ta keta ta shiga bayan ta ta dan na Fatima sai ta je gidanta Allah ya kara mata yadda ta je gidanta ta yi sallama maki ziyani tana zuwa ta ce mata a ah, sanda zuwa sanda ta ce ta zo kitso ta ce wayyo kin makara mijina ya riga ya fita wallahi 80 to 90 percent of women idan yar shugaban kasa ta zo ko yar gwamna za ki kitsan dan a ce kina ma yar shugaban kasa kitso in auren zai mutu ya mutu eh saboda kisan darajar auren ba ke burin ki ne ya cika kina nan kina fama cewa kina nan kina fama saboda a ce miki eh a a abin da nake ji da shi shine ai ni nake mata kitso tace ki hakuri ki tafi ki dawo gobe she left ta tafi gobe ran ta gwada ta ta ga wani irin ladabi da biyayya take wa mijinta sai ta ɗauko ɗanta Hassan tana da Hassan da Usaini wanda ba haife su a yan biyu tare ba kurika ne ta ɗauko shi sai ta zo bayan sun gaisa ta ce ah wannan ɗanki ne ta ce eh ɗana ne mai sunansa ta ce Hassan ta ce wayyo na ce wa mijina jiya kin zo ke karbi kas ba ta so ta yi ƙarya ke ko ƙarya unguwa za ki ce ƙarya gidanku za ki ce ƙarya ya ba ki ce fare ƙarya komi ƙarya maƙaryaciya eh ya tashi sai ta ce to za ta tafi amma ban gaya amma gobe zan gaya mishi zaki zo da Hassan ba ta zo da Hassan ba fa sai ta canza Usaini ha wannan yaron kaman ba na jiya ba ta ce eh na jiya Hassan ne wannan Usaini ta ce Allah sarki Hassan na ce masa ban ce masa Usaini ba um, sorry eh Hassan na ce masa ban ce masa Usaini ba ki yi hakuri zan ƙara gaya masa mijinta da ya dawo bayan ta faɗa ce na roƙe kin za ta kwashi duka dangin su ta zo ki mata kitso da aka zo aka fara kitso sai ga miji ya zawo sallama irin maza masu sanin kima da darajar aure da ya sallama ba shiga zai bace ni da gidana a sai tsaya waje tana jin muryarsa sai ta ce manana Fatima tashi tashi tashi tashi shiga daki ga mijina ke ko kawarki ta zo an sa serving spoon ta fi ki kyau ta fi ki komi ana sabin in zai fita wai ke yar iya yi yar boko honey da Allah please help me ga ta nan dan sauke min ita da Allah hanya sun fara soyayya kin fi kowa daga ni za ci amana na ni za ci amana waye gaya miki waye ake ki waye ake ki yada bayan ta zo ta je ta shimfiɗa tabarma ta kawo ruwa ta kawo handkerchief ta je ta tarbe shi tana share ta karba itacen tukunna tana ce Allah ya saka maka alkhairi da alkhairi yanda ka rufa mana asiri Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira Allah ya dauka kaka Allah ya waye tana taga ga words of affirmation tana gaya masa magana na karamci magana na jin daɗi magana na martaba ta je ta kai shi ta ya zauna ya sha ruwa ya samu nutsuwa bayan ya samu nutsuwa sai ta ce masa da ni da nana an nana fatima mafana kallon window tana lega su ke ina kike zuwa koyan auren ki yau a hausa novel a zera kike koyan aure a ina sai a ganki ga ki har mata amma kullum mijinki has a problem with you to wannan shine za mu gyara abu na biyu da malamai suka yi magana a kai sai suka yi magana cututtuka cuta na farko shine rabuwa da imani da yawon biye-biyen bokaye da 'yan tsubbu bari gaya muku latest magani da aka samo yanzu a samu matar musulma haihuwan uwa uba wanda ya Allah ya yi mata ni'imar musulunci ta je wurin matsafa arna su je wurin matsafa arna su ba wa kare abinci ya ci a sa magani a cikin abincin kare yana cin abincin zai amai sai a tara man a busar da aman a kashe karen a cire eh, eh, hantan eh, what you call zuciyan karen a hada a busar a daka a yi a magani a zuba wa miji a kare matar musulma ta ɗebi hailarta ta yi rubutu a yi rubutu a allo a wanki a yi da zo a bashi ci matar musulma ta sa nama ɗanye al'aura ta sa tuwon da ta yanka loma al'aura ta fitar tana haila a cikin haila za a sa shi a fitar da shi a yi magani a bawa namiji wani an kashe sha mai duguri of recent shi gurjiya zai baki guda bakwai ki haɗiye idan kika haɗiye gurjiya guda bakwai sai ki tafi gida zai fita a bayan gari za ki tsine a cikin bayan garin sai a nemi jaka mai naguda in aka samu jaka mai naguda tana aihuwa sai a cire mahaifar sai a hada da wannan gurjiyan cikin kashin da shi ake yi magani a ba wa maza su ci matan hausawa matan hausawa matan musulmai da wannan zaki kama miji to rabuwa da imanin ki is the worst of all wallahi muna hall din nan balil insana ala nafsihi basira kowace ta san kanta mu rufa mu kanmu asiri tun muna ganin juna masifan fyaɗe yau masifan zinace-zinace masifan ruwaɗi mata muna daga cikin kasan wannan masifa doron kasa. in har muna da kima muna da daraja in har za mu bi Allah mu bi sunnan ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu shiga ɗaki mu yi ibada mu yi wa Allah kuka mu ake molasin kullum kowace gwamnati ta zo za su ce gender based violence gender based violence gender based violence What have we done about the gender-based violence? Me muka yi? A matsayin ki baki yadda da Ubangijin da ya hallace ki ya hallace ni bane? Baki yadda da Allah zai mana ba? Wa billahi azimur rahmani babu wanda ya isa mana sai Ubangijin sammai bakwai Ubangijin kasai bakwai. Let's fight for it. Amma go and ask yourself ke kaɗai a ɗaki, ya relationship ɗinki da mijinki, ya relationship ɗinki da ‘ya'yanki. Ask yourself, wani irin cuta kika masa? that is enough reason wallahi idan ban mai da hankali mun dauka wasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce da aka yi isra'i da miraji da shi an ga mata ne suka fi yawa daga cikin al'umma sa jahannama mun dauka wasa ne a cikin mu musulmai yau a ce wai yau ya mace tana ba yar uwanta sadaki wacce aure ta yar lesbian tun da kike a tarihin duniya tun zamanin annaba kin taba ganin an yi auren jinsi da jinsi mun taba gani amma zamanin nan ana yi matar aure ki zama yar madugo kina cutar mijinki i had a confession wani yayi confession in to me tafiya yayi zai tafi east zai tafi garin yamarai da tumatir kayan gwari su ya lalace ta hawan kibo da mota ta lalace ta hawan kibo sai ya ce musu to tun da shi yana garin mota bai yi nisa da bauchi ba bari ya juya ya dawo kan gobe zai dauko makanikin su su kwana gobe zai dauko kan makanikin da ya saba da mota kawai za su dawo ya ja mota yana dakin uwar gidan shi yana zuwa shiga ɗakin uwar gida bai ganta ba ya nema nema bai ganta ba sai ɗansa ya ce ai baban baka nan tana ɗakin anti ne ya shiga ya gansu right handed matansa guda biyu suna maɗigo right gidan ko a jikinta wannan shine cuta da yake bibiyar mu cutan biye-biye a cikin biye-biyen da zaki shesa kullum muke faɗa there are so many things da zaki gyara jikinki a cikin abubuwan da zaki gyara jikinki rake wannan da kike sha muna maganar lactic acid mun yi maganar lactic acid mun yi maganar lactic acid eh rake idan kika sha rake ki tara dusan rake ki samu kanin fari ki samu minan nas ki mixing ki samu farin mixing ki mix ki rufe shi idan kika rufe shi yayi 24 hours ki dinga sa shagar washin wuta kina zugunno a ciki yana gyara lactic acid that's just idan kika yi shi itacen kuka da kika sani itacen kuka ya da cikin abin da yake gyara ya mace idan muka jera yau za a jera there are so many things of wannan ba da ka nake faɗa ba it is what I sat in the class and read that you should know amma dai abu na uku da muke so magana sai ne kyama bari malam da jira kyama kyaman nan da muke magana shine namiji wani yana da kyama kullun na faɗa ku san halayen mazajen ku ku san halayen mazajen ku kyama wani naga auren da ya mutu ba dan komai ba saboda ya zo zai dauki plate sai ga ruwan da take wanke wanke da shi sai ga kuda a ciki na rantse da Allah sai da shekara baya cin abinci karshe yace aka roke shi yace wallahi ba zai iya ba karshe aka raba saboda kyankyamin sa ke zaki bar kai sai ki dinga wuna abu haka wai wuna wasu sakan ma wani iri wai haka haka kai ba ki zo mace ba ta tsufa ba za ki gyara jikinki ba ba za ki komai ba sai ki zauna miji ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam in ka fita waje ka ga mata mata da ta karaya da kai ta, kwanta maka come back to your wife ya zo ya same kin sake nono mil tara kafa fasau kamar za a sa eh, eh, eh, sule guda ashirin a cikin kafanki ki bazar bazar gida wari wanke wanke a can share a can ya fita ya tafi a zaure zai miki Allah ya isa a zaure zai miki Allah ya isa ba wannan ba an zo kwanciya sai ki zo ki kwanta wani iri ga kina wani iri gambacin ma da zaki sa attractive baki da shi baki iya ba karkashin gwanan ki daga kwanuka sai kuda sai beraye you cannot do it duk inda ya numfashi cobwebs ba za ki iya ba ko ina datti sai kosawa mun yi guda uku a gurguje sai malamai suka yi maganan kosawa he's tired of you kullum idan ya zo zai ganki kawai da kalar riga daya inda dai barki a wannan dakalin kin baza kafa din nan kin saki duwa mil tara kasa na wurin dai kullum zai zo kina bara gyada ko kina wani abu ka dawo ne sai ya kwala miki ihu tukuna ki ka masa ruwan wanka sai ya yi magana da ƙyar tukunna ki ba shi abinci kina zaune a wurin ba ki ma san darajar miji ya fi na ƙawa ba ya fi na gidan ku iyayen ki ba ki sani ba maman ki tana zaune mijin ki ya zo ba ki tashi ba are you ready to compare your, your husband with your mother in mun yi magana sai a ce mu ƙabilu ne ko mu ƙabilu ne kin san aljannan ƙabilu daban ne don't fight for it don't fight for it muna ganewa sai tabo da muke wa maza wannan su ne guda biyar bi'a cututtuka kyama kosawa da tabo shine na biyar tabon nan shine magana baki da magana mai daɗi kullum ki zage shi ki zage baban shi ki zage maman shi ki ce in ka isa aihuwar kaza da kaza in kai dan ki kira sunan maman shi kira sunan baban shi ka sake ni sai ya sake ki fi kowa kuka kina bin boka lungu lungu sako sako kwaroro kwaroro ya mai da ke what are you going to do wallahi mata muna ni ban taba daukan ɗa namiji as a big deal ba ban taba daukan ɗa namiji as a big deal ba akwai wata mata na ce mata alfaya a irin tarihin da da nan tarihi da za a je kawai ba lokacin ba musulunci ba waye ana ba labari an ce ta auren maza dubu a cikin tarihin ta ne malamai suka cire wasu maza guda goma ake analysis a kansu ta ce ba ɗa namijin da mace ba za ta iya zama da shi ba kuma da gaske ne a gidanku za ki gane ta kai da Allah mijinta ya cika faɗa amma matar ya take da shi sai Allah da gaske ne da gaske ne because you know how to talk to him sai ya ɗebo fara sai ranka ya daɗe kirarin nan kuka is very important is very very important wallahi is very important mace ta iya kirari wa mijinta is very important haka kai ki zo yana zaune wani yana fitan yana zaune ki ci ya ci ku ci abinci tare baki iya ba baki san yana zaki aika yara su tafi su je su kwanta ba yara kin koya musu zagi ko ina wari ba za ki tashi da safe ki ma ƴaƴanki wanka ki killace su ki gyara su ba baraki ba wallahi aikin da yawa gaskiyan al'amari so abin da nake so shine ku bustin jazibiya idan mata muka bustin jazibiya da ikon Allah za mu samu zaman lafiya a gidan auratayya sannan ki daina wasa da sallah ki daina wasa da sallah ki daina wasa da ibada it is very important sannan kar ki zama mace mai rowa it helps you a matrimonial home kuma ki daina daukan abin da ya riga ya wuce kina maimaita shi ba namijin da yake son mace mai mita ba ɗa namijin da yake son mace mai mita abin ya wuce ki bashi ya wuce kuma dama an gaya miki ke you are going to be for life with him alone dinga mita ki dinga kananan magana ki ta kananan magana kina fama kina fama you cannot do it ah in miji ya zo kaza kaza bara ki zo zaki akwai matan da na gani a Potoskum I was so impressed wallahi gidanta na kwana waya mijinta idan ya kira waya waya idan ya kira waya akan idan kika ce taimakon maza ne da kike yanzu mazan da da mazan da da da ake ake fara maza magabata suna na Khadija Allah ya kara musu da ba su taimake maza ma ta idan kunne ya ji ira Allah ya mana albarka Allah ya kara mana hakuri da juriya wallahi ba big deal bane ba big deal bane mu zamanto masu mana mu yi haƙuri kowace mace da irin jarabawa ta mata dole mu danne kanmu dole mu bawa kanmu haƙuri mu ne a ƙasa ko baka bane da matan ake samun nutsuwa mu yi haƙuri mu yi haƙuri mu yi haƙuri da wanda nake cewa